hausa to jama'a salamu alaikum da gani a wannan rana da mu zo wannan babbar harkata ta zala ta ƙasa ta duniya baki ɗaya na farko mu zo wannan wuri ne domin mu yi wa ɗan uwanmu kuma masoyi a cikin haruna gombe nesa wanda mun sun yi har can gombe kuma dai allah bai sa tafiyar ta samu ba amma ga shi allah ya kama wannan babban guri domin mu same shi mai masa gaisuwa muna addu'a allah ya ji kanta allah ya ji kuma kamar da gani dan malamin wanda shi ma ya taho daga nisan duniya domin ya tare ni da jama'a da muka zo da su a wannan ofis nasa da kuma wannan studio wannan studio ta manara tv da kuma rediyo da muka riga muka shiga muka gani guri ne wanda yake gashi gwanin sha'awa an ƙawata shi kuma ana gudanar da tsare na musamman domin al'umma musamman musulmi a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya muna kira ga dukkanin al'umma musulun sauraron wannan gidan rediyo da talabijin domin na tabbata akwai abubuwa da yawa na harkar addini wanda za a iya koya da ma hikimomi da dabarun zaman duniya abubuwa da yawa wanda suke za su taimaka wa al'umma ma shi sa ake gina irin wannan wurare so da kan na yaba shugabanni da suka ga ya dace a cikin irin ɗan abin da Allah ya sa suke samu suka ware ga babban masallaci can juma'a ga wannan babban studio na talabijin da na rediyo da gurare daban-daban wanda suke suna taimaka musamman ta harkokin addinin musulunci da za ka shi wani mun cancanci yabo na kamata mun yi fita sosai a ci gaba da yin da ya kamata musamman kuma muna labari na makarantu da ake yi jami'o'i wanda ake yi a gawa kuma wacce ake a shinkafi a jihar Zamfara muna fata an kun gama ci gaba da yada da wannan abubuwa domin shi ne zai inganta rayuwar matasan matasa suna da matukar muhimmanci a harkar rayuwa da ƙasa da duniya ma da ɗaya saboda akwai muna neman muna kira ga dukkanin su kansu matasa da su tsaya wajen harkar ilimi su tsaya wajen harka da sana'o'i na riƙe kai kuma kiyaye abubuwa marasa kyau kamar shaye-shaye kamar abubuwa wanda suke addini adamu da dukkan abubuwa suka hana domin ya kasance sun zama alfahari a gurinmu mu kamar da muke ta kokari mu ma mu zama alfahari mutanen masu mu zama alfahari a gare su saboda haka mun gode jama'a alaikum